من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن شار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا حدا ما أولنا مجلس نامو يو أشرين دشيدة وطن صفر هجرم مائتي صلى الله عليه وسلم وده بقين تو ده بقين هوي ما ده بقين يو أشرين ده بقين صفر hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1435 kuma tara ga watan 12 2012 miladiyya domin ci gaba da darussa da muke a cikin waɗannan littafai Allah ya mana jagoranci muna cikin sirar sagidu na tufailu ibn amr a dausi أتشن ون اللتافي رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم بالا يا فدا من سوى غاشي وكان الطفيل يلقب ذا النور شي الطفيل بن عمرو الدوسي أنا مسد لقبي ذا النور أسلم قبل الهجرة بمكة يا مسلم تقافن الهجرة زوا مكة kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaura daga makka zuwa madina sayyiduna na tufail guna amra Addausi ya musulunta qala hisham ibn kalbi ɗaya daga cikin malaman tarihi malaman sira da ake ce masa hisham shi wannan hisham ɗin a wajen malaman hadisi maturuci ba a karɓar riwayarsa ba a karɓar riwayarsa ta hadisi maturuci so da ka san wannan yace summiyat tufail ibn amr ibn barifin zannur an kira a tufail ibn amr ad da ma'abucin haske li'annahu qala ya rasulullah domin ya ce ya ma'aikin Allah inna dawsan qad ghalaba alaihim zina fad'u alaihim ce lallai daus kabilar dausu zina ta musu yawa fad'ullaha Allah alaihim kai musu addu'a aka ce udu Allah alaihim addu'a bala'i na, eh? to zai iya ɗauka duk da riwaya fa bata inganta ba ma to amma dai zai iya ɗauka shi yana nufin udu Allah lahum fadu Allah lahum ka roji Allah kai Allah ya shirye su qala Allahumma hdi dausan manzal su sai ce Allah ya shirye daus ثم قال يا رسول الله ابعث بي إليهم sai ya ce ya ma'aikin Allah ka aike ni zuwa ga banu daus a yaman domin in je in musu da'awa waje alli aya sannan ka bani karama nan aya karama domin shi ba annabi ba In inda riwayan mata inganta aya nan ba mu'jiza ba karama mun gane ka bani wata alama da za ta tabbatar da cewa ni dan aike ni daga gare ka to kaga wannan karama ce domin waliyin Allah karama yake da ita annabin Allah ko mursali shi kuma yana da mu'jiza karama tana ma mu'jiza hidima ne dukkan wata karama to ta samu ne ta sanadiyar wani annabin Allah so daga waliyi mabiyin annabi mai biyayya ga wani annabi to Allah subhanahu wa ta'ala zai iya bashi karama wannan aqida ahli sunna wal jama'a kenan so daga ahli sunna suna tabbatar da karamomin waliyai na gaskiya akwai karamomi na waliyan gaskiya su karamomin na gaskiya ne sannan waliyan ma na gaskiya ne Allah na ba da karama ga waliyinsa mabiyin annabi mai bin annabi sau da kafa sai Allah ya bashi karama to a wannan riwayar da ta inganta to shi abtufail bin amr ad-dausi annabi sallama ya roki Allah madaukakin sarki ya bashi eh, abin nan eh, karama faƙala Allahumma nawwir lahu aka ce manzo Allah su sami ya ce Allah ka haskaka masa nawwir lahu Allah ka haskaka masa fasata a nurun baina ainihi sai wani haske rika bayyana a goshinsa baina ainihi a tsakanin idanuwansa guda biyu ma baina al'ainaini shine mai jabha goshinsa faqala sai ya ce ya rabbi inni akhafu an yaqulu musla ce ya ma'aikin Allah ya Allah ina jin tsoron kasa ce musla kasa ce fara ce kun san fara ko fara ciwo ne na yunwa in yunwa ta kama mutum ba abinci to shi fuskar shi ta wani iri ta rika fari to shi ne ake cewa fara kuturta kuturta ne alama ce ta kuturta to shi ne musla kasta ce kuturta ce fatahawwalat ila tsarfi sauƙihi aka ce sai wannan hasken sai dawo zuwa ga saman sandarsa irin na annabi musa kenan ko ko da riwaya ta inganta فكانت تبيء في الليلة المظلمة فسمي ذا النور sandar tasa tana haskakawa da daddare a cikin duhu. daga nan sai ake ce masa zunnur wato ma'abuci haske to wanda haka ya faɗa abinda malaman hadisi suka ce ne. shi anan mala ya kawo ya ce rawahu ibn abdul barr al-imam ibn ya kashi a cikin al-istiyab fi ma'rifati al-ashab Littafinsa da ya rubuta na sanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo lambar to amma malaman hadis suka ce lam yusnidhu hisham ibn al-kalbi hisham ibn al-kalbi bai kashi da isnadi ba shi yasa al-imam zahabi ma kawo wannan kissa a cikin tarihul islam kuma yadda take a cikin nan haka ma ya kawo ta tana cikin yadda take a tarihul islam na al-imam az-zahabi haka take a nan qala hisham ibn al-kalbi ba isnadi wa huwa matrukun shi shi hisham ibn al-kalbi matruki ne in an ce matruki shine wanda malamai suka yi ittifaki akan hadisin sa ba an sa shine matruki in dai ya kawo hadisi to ba za a karba hadisin sa ba أما وجملة دوس صحيحة أخرجها البخاري في كتاب المغازي أما لفظ اللهم هدي دوسا تون يا ثبت أتين صحيح البخاري الإمام البخاري يا قاش أتين كتاب المغازي أتين صحيح البخاري باب قصة دوس سنة الإمام مسلم ما يا أنبت وانا أتين كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل غفاري جفار كي To da ta kissar Allah ya shiryatar da banu daus ta tabbata amma kissar cewa Allah ya ba shi haske to wannan kissa ce da aka samo ta ha ala wa hisham bin kalbi wa hisham bin kalbi matrukun la yuqbalu hadithuhu hadisin sa ba a karban sa mun gane ai so daga wannan kissa tana da damuwa kissa ce da bata inganta ba gashi kuma wala ya bashi take can a sama ma ya sa masa zunnun shi yasa lokacin na faɗa mana satin da ya wuce cewa akwai maganganu a game da wannan lakabin na zunnun din so da ka a takaice dai bata inganta ba kissa ce da bata inganta ba amma kissar Allah ya shirye banu daus to kissa ce sahihiya wannan ta tabbata mun gane ai kuma wannan ya jawo daus din duk sun musulunta sun musulunta kusan kana iya cewa banu daus gabaki dai sun musulunta na abu huraira na cikinsu. Kulutu malam mai wannan littafin ya ce wa haka za ya jibo an ya kuna da'iyatu haka ya wajaba mai da'awa ya kasance la da'u ala kai ya rika mutanensa mummuna addu'a kullum in ka zo kana kana kiran mutane zuwa ga addini to ka rika musu alqunuti ka rika addu'a Allah shiryatar da su hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shiryatar da al'umma ta ba su sani ba ne kakkama al'ummar da kake cikin su alkunuti ka ce Allah ya hallaka su Allahumma dammirhum tadmira wani ma ya ce Allahumma damdimhum damdama gani ko walakin yad'u lahum sai dai kullum mai da'awa ana son ya riƙa mawa ya riƙa ma waɗanda yake da'awa yana ma al'umma su addu'a mai kyau Allah ka shiryatar da su in karantar da mutane kace ka rika musu addu'a Allah ya shiryatar da su Allah ya برسول الله صلى الله عليه وسلم سوى دقوي دا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعجل الأذاب قد يقدوا تأذابا يتي الله كامس أذابا لعلهم يهتدون وتكيلة الشريو قاد ما لن يافهم تأسيوان ننكسر يافسر راتتي وشي أبو فيل بن عمرو da ya ce fadu Allah alaihim Allah ka roƙa Allah ya halaka su kenan tun da galaba alaihim zina amma zai kisa ma bata inganta ba shi kenan da an huta mun gane wa kama kila kaman yadda aka ce ala bis sabri tablughu ma turidu wa bit taqwa yalinu lakal hadidu wannan magana ce mai kyau ala sabri ka sani ka saurara bis sabri da haƙuri ne tablughu ma turidu kake kaiwa inda kake so ka kai duk inda kake nufin ka kai to hakuri ke kai ka eh wa bittaqwa yalinu lakal hadidu sannan kuma da tsoron Allah taqwa yalinu lakal hadidu sai karfe sai zama ya maka taushi sai zama maka kaman kaman atafa sai zama kaman abawa kai sai zama maka kaman zaran abawa ka rika tsitsin kashi yadda ka ga dama shi yasa suke faɗa suna cewa suna cewa alkalamun layyin yaglibu alhaqqal bayyin alkalamun layyin yaglibu bayyin su tari magana mai taushi to ta jaye gaskiya mai kaushi hmm, shi ne ran na fasara na ce na ce na ce na ce abin nan waskiya lallausa ta fi gaskiya ka kausa. waskiya al-ma'arif ɗan yi dai haka haka yadda za ka jawo hankalin mutane ya ka zo ka faɗa musu gaskiya kuma da zafi su zo kuma su ki yadda da abin da ka faɗa amma an ka bi su a hankali sai su gane abin da kake nufi wa zahaba ai at-tufailu ila qaumihi الطفيل يتفي زوا الطفيل بن عمرو الدوشي رضي الله تعالى عنه ما ليش يتفي زوا قال الأمة الشاء فدعاهم, فدعاهم إلى الله تعالى في كراس زوا قال zuwa ga Allah fahadahum Allahu ala yadayhi sai Allah madaukakin sarki ya shiryatar da فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لوكتشن من زن الله صلى الله عليه وسلم يتفي مدينة جاءه بتسعين أهل بيت من دوس مسلمين سيغا شيازودا mutane sun kai gidaje saba'in casa'in na daus duk sun musulunta ya zo da su duk sun musulunta mutum gidaje casa'in duk sun musulunta ja'ahu bi tis'ina ahla baitin min dausin muslimina sai gashi ya zo da mutane gidaje gidaje casa'in kuma dukkaninsu sun musulunta daga banu daus ta sanadiyarsa ba sayyidina abu huraira ya musulunta ai duk ta sanadiyya ne sayyidina abu huraira ma sai karshe karshe ayyan musulunta ko sai bayan an yi sulhu hudaybiyya ya musulunta وقد خرج رضي الله تعالى عنه يوم اليمامة مع المسلمين أقشي يا في تتارد مسلمي يوم اليمامة يوم اليمامة a ranar da aka yi yakin yamama yakin yamama mun san shi yakin da aka yi a zamanin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu wanda aka yaƙi murtaddai da waɗanda suka ki ba da zakka musamman banu hanifa su su musailimatul kazzab da sauran ire-iren su yawmul yamama kenan ko wa ma'ahu ibnuhu amrun a tare da shi akwai ɗansa da ake ce musu amru amru ibn tufail ibn amr ad-dawsi fara'a tufailu fil manami sai shi a tufailu aka ce ya mafarki sai ya gani ka an na ra'ashahu qad huliqa kamar gashinsa na kai an aske masa shi wa ka an na ra'atan adkhalathu fi farjiha kamar wai wata mata ta shigar da shi cikin cikin kamar ta ta shigar da shi cikin al'aurarta wa ka an ibnahu yajtahidu an yalhaqahu falam yasil dan shi kuma yana son shi ma ya je ya haɗu da shi amma kuma bai iya kaiwa zuwa gare shi ba فأولها بأنه سيقتل ويدفن أكتشي سي تاويل ونن abin da ya faru din da ya gani a mafarki cewa matarsa abin nan cewa za a kashe shi wa yudfanu kuma za a rufe shi wa anna ibnahu yahrisu ala shahadati fala yanaluha sannan ɗansa kuma zai yi ƙoƙarin samun shi ma shahada amma kuma ba zai sama ba amahu a wannan shekarar dalika wannan shekarar dai ba zai sama ba shine sai mali yace wa qad waqa al-amru kama awwalaha kuma yadda wai ya fassara haka abin ya faru summa qutila ibnuhu shahidan yawm al-yarmuk sannan aka kashe ɗansa a matsayin yayi shahada yawm al-yarmuk a lokacin da ake yakin yarmuk na zamanin sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu wanda su sanadiyarsa akai akai futuhu biladish sham radiyallahu anhuma to wannan hadisin bai inganta ba shi ma isnaduhu da'ifun a cikinsa akwai ibn ishaq ibn ishaq muhammad ibn ishaq ba muhammad ibn ishaq ibn sayyar al-akhbari sahibu sira mudallifi ne wa kad ana'anahu sannan ya ana'ana sannan ibn sa'ad ya rawaito shi a cikin at-tabaqat mursal a matsayin mursali shi kuma ya rawaito ta hanyar wa ta hanyar al-waqidi wa huwa matruf shi kuma waqidi matruki ne kaga dai ba riwaya mun gane to shine can sai a ƙasa ya ce ya ce malam sai kawo wani kuma abin da ya da damuwa almar'atu allati ra'aha hiya al-ard wannan matar da aka ce ya ganta a cikin mafarki to to to ƙasa ce ƙasa ce kama fil hadisi kaman yadda ya zo a cikin hadisi tahaffazu min al-ard fa innaha ummuku ku tsara ƙasa ku tsara kanku ku tsara ƙasa fa innaha ummukum wai ƙasa ita ce mamarku al-imam tabarani ya ruwaito shi huwa da'ifun shi ma wannan hadisin bai inganta ba an ruwaito shi daga rabi'atul jarashi shi ko mukhtalafun fi suhbatihi wa qad wasaqahu ad-darqutni wa ghayruhu amma hadisi ne da bai inganta ba ko nan nan kusa mala albani ya ba a fashi a cikin da'iful jami'is sagir to da kai yana nan a cikin da'iful jami'is sagir mun gane so daga hadisi ne da bai inganta ba bayan da aka ce ƙasa uwanmu ce amma dai a ma'ana da mu daga nan take ko qur'ani kuma ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra to da wannan ayin mala kama da yafi mun gane to amma ita ma riwayar da ake san a goyi bayan ta ita ma bata inganta ba sannan hadisin kuma da aka kawo domin ya goyi bayan ta aka yi fassara da shi ma bai inganta ba Allah gafarta musu dukansu to wannan shine karshen tarihin ko siran wannan babban sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda sahabi ne wanda ya suffanta mana yadda ake da'awa so daga babban darasin da za a ɗauka a cikin rayuwarsa shine da'awa ba da'awa muhimmanci duk inda musulmi ya samu dama to isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala kuma sannan kullum mutum ya zama kwaɗayinsa shine a shirye ta sanadiyarsa babu alkhairin da ya fi fiye da ka karantar da mutane su shiri ta sanadiyarka Allah subhanahu ta'ala ya sanya mu mu zama haka